danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa a taya ni da addu'a me ya faru zaka ce a taya ka da addu'a mutum bai da garanti yanzu amma satar kuɗi ne zaka ce mutum baya da tabbas me ya kuɗi abin duniya kuɗin sun kwana to kai me ya faru da zaka faɗa haka a 1845 tun daga oxford har new york a keke muke zuwa makaranta kai kuma wa ya sawo kai kuma musa yana jin ka me ya faru na haɗe da yan shafin mu rera ne kai yan shafin mu rera haka ce wallahi da duk wani shiga ka ko motar ka ta daina burge da tunda mutane ba Allah suke yi ba to kai ma ka duba mana yanzu in suna na babu ba sanan wallahi ba sanan wannan shekara bana manta wani tsohon bature ana ce masa Mr. Graham Bell shi organizing ya haɗa tseren gudu nake ke kai dole sai ka bada labarin fesal kai kuma ina jinka." abu ta mutu kai tsaya ka duba sai na duba kai ka ji dan yarinya Babin tsayin da zan